Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizo a voa voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masauraro Assalamu alaikum yau Laraba 26 ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu ci gaba da shirin ne da muka faro na sa'in 'yan shi'a da ke faruwa tsakaninsu da mutanen gari wanda muka faro a makon da ya gabata muna kuma tattauna ne da ɗan shi'a ɗan ɗarika da kuma ɗan izala. ana so a gadan mana da rigimar da mu ba mu gaje ta ba saboda an riga an buɗe littafai ruwayoyi annabi ya ce suna a kawal tuntuka amma shi yasa aka shigo ta wannan a ce annabi ya ce manzo ce amma in muka duba alqur'ani mai Allah cewa afala tadabbaru alqur'an walau kana min ghairi indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira kalmar ɗaya ce annabin mu ɗaya ne alqur'anin mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ce to idan muka yi haƙuri muka tsaya a alkur'ani ma akwai inda Allah yake nuni akan su duba kamar ayar da Allah ke cewa lakum dinukum din ko yana tafiya ne a wani babi nasu da suke da shi ko kuma wani abu da suke da shi wanda yake shike ne na aqidar shi a shine taqiya boye abin da yake zuciya a bayyana da sabanin haka Masana tafarkin Islama da na kundin tsarin mulkin Najeriya irin su Malam Sharif Almuhajir da kuma lauya Aliyu Abdullahi sun ci gaba da bayanin bayaninsu. waɗannan mutanen da suka ɗauki mataki ya kamata a ilmantar da su wanda aka gansu da makami a hukunta su sannan kuma duk wani wanda ya nuna jin daɗin daɗinsa ga wannan shi ma ya kamata a ja hankalinsa a nuna masa cewa ran ɗan adam ba a farin saboda hakan ya faru domin idan ba a haka ba har yanzu za a bar baya da kura. idan mutum ya ga cewa ana kokarin tozarta shi ko koye ne waɗannan haƙoƙi nashi da aka zayyana a wannan a wannan bangare na kundin tsarin mulki to zai iya rugawa ya tafi kotu wato musamman domin ya kawo wani tsara da ake kira enforcement of fundamental human rights To mun yi muku kuma tambaya a shafinmu na Facebook da Twitter, haka kuma shi ma ɗan iya ya yi jan hankali game da wannan batu na 'yancin yin addini ba tare da ta da hankalin kowa ko kuma ta taka doka ba. ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan muryar Amurka a nan Washington DC. To a shafinmu na Facebook da Twitter kamar yadda muka ce mun yi muku tambaya cewa bisa ci gaban tattaunawar sa'insar da ke tsakanin 'yan shi'a da mutanen gari da ma gwamnati. Menene shawarar ku bisa neman mafita ba tare da ƙara gurgunta tsaro a Najeriya da makwabtanta ba? Ga wasu amsoshin ku. Sakon farko daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi ya ce yau da gobe zama a teburin sulhu shine mafita domin a kira kowace bangare a zauna a cimma matsaya. Ina ganin hakan shine zai kawo fahimtar juna tsakanin al'ummar gari da 'yan shi'a. Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a ƙasa ta Najeriya. Amin. Alhaji Mele Yusuf Fari ya ce yau da gobe zahiri sa'in sar da ake yi tsakanin 'yan ɗariƙar shi'a da mutanen gari da ma gwamnati kanta san bai dace ba. Shawara ta a nan shine ya kamata kowane bangare su yi amfani da hankalin da Allah ya basu su a kai zuciya nesa a daina jin ziga ko kuma amfani da wasu ana iza su domin tayar da hankali kuma gwamnati ta yi iya nata gwargwado domin ta inganta harkar tsaro ba tare da musgunawa wasu ba fatanmu dai Allah ya tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a Najeriya baki daya. sai kuma hafizu balaraba gusau ya ce yau da gobe gaskiya ɗaya ce daga ta sai bata a tabbatar da samun fahimtar juna da 'yan shi'a kare zama a dake su a hana su kuka a bar kowa ya yi addinin shi in dai za a bar kirista ya je coci musulmi ya je masallaci yan shi'a su ma a kyale su su yi yadda suke ganin zai fitar da su ranar gobe kiyama a gefe ɗaya kuma su tabbatar da duk wani taro da za su yi sai da umarnin gwamnati gwamnati ita ce ke da haƙoƙin ba su kariya kada su shiga zarafin al'ummar gari su bi doka da oda yadda kowa ne yadda kowa ne ɗan ƙasa ke binta. To sai kuma Salisu Adamu ya ce yau da gobe shawara ta a nan shine gwamnati ta bar 'yan shi'a su yi abin da suke so amma a gargaɗe su da cewa duk wani abu da zai kawo wa gwamnatin matsala ko kuma al'ummar gari matsala ta ɓangarensu to su guje shi batun saɓon Allah kuwa da suke yi a rabu da su wannan tsakaninsu ne da ubangijinsu yana nan a madakata za a je a same shi amma a gargaɗe su cewa duk wani kayan gwamnati kar su yarda su taɓa a bar su dai kawai su yi addininsu shawara ta kenan allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu najeriya da ma sauran ƙasashen addinin musulunci sai kuma baban fatima ya ce abin da zai kawo zaman lafiya shine na ɗaya su girmama dokokin ƙasa na biyu su daina cin mutuncin sahabbai da matayen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma ko da haka rukuni ne daga addinin su na uku su daina danganta kansu ga wata ƙasa musamman iran domin wannan yana ba wa sauran musulmi tsoron nan gaba za su yi irin abin da masu aƙidar ke yi a siriya yemen da iraki na hudu kuma kowa ya fahimci iyakarsa sai kuma kabiru baban dugumal ya ce to yau da gobe sha'anin addini wuya gare shi saboda komai a kan tsari yake dangane da kaucewar sa'insa tsakanin jama'ar gari da mabiya shi'a ya kamata a duk lokacin da suke da wani taro na wa'azi ko muzahara su nemi izini a wajen jami'an tsaro don ba da kariya gare su su kuma keɓe wuraren da za su yi muzaharar su ba tare da sun kuntata wa sauran jama'ar gari ba ina ga idan aka aiwatar da hakan za a sami zaman lafiya ba tare da wani wani ya shiga haƙƙin ɗan uwansa ba kuma duk wanda ya saba to doka ta yi aiki a kansa Allah ya ba mu zaman lafiya amin sai kuma sani dahir ya ce shawara ɗaya ce duk wasu dokokin ƙasa da 'yan shi'a suke karyawa a ɗauki mataki a kansu kuma a ƙyale su su yi addinin su kamar yadda tsarin mulkin ƙasa ya shimfiɗa kuma a sakar musu shugaba su kuma su bi doka su daina la'antar gwamnatin ƙasa sai a samu tsaro da zaman lafiya a ƙasa sai kuma ado salati goma ga annabi rijau ya ce ai wannan abu ne mai sauki tun da dai kundin tsarin mulkin najeriya ya ba kowa dama ya yi duk irin addinin shi matukar ba zai musguna wa wani ba shi kenan don haka yau da gobe ni a tawo fahimta tun da dai haka ne to kowa ya ji tsoron allah ya bar shiga hurumin da ba nasa ba to idan aka yi haka insha allahu za a sha To idan aka yi haka insha Allahu za a shawo kan wannan matsala. A ƙarshe ina roƙon Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya don daraja Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. sai kuma ta tasiu sani bello ya ce a gaskiya ya kamata gwamnati ta kai zuciya nesa ta rungumi kowa nata ne idan an ga wata barraka to a yi kokarin ɗinke ta ta hanyar maslaha domin 'yan magana sun ce abin da zaman lafiya bai baka ba to tashin hankali ma ba zai baka ba sai kuma shawa adamu rijau ya ce eto eh shawara ta shine a hau teburin sulhu tsakanin 'yan shi'a da gwamnati a tattauna domin nemo mafita ta hanyar yiwa tufkar hanci 'yan shi'a su kasance masu bin doka da oda su daina shiga hurumin jama'a domin a zahirin gaskiya sukan wuce gona da iri yayin da suke gudanar da harkokin addininsu tsarin mulkin ƙasa ya bai wa kowanne ɗan ƙasa damar yin addininsa matukar ba zai shiga hurumin wani ba amma ta da jijiyoyin wuya yin fito na fito da da zaune tsaye babu abin da zai haifar illa koma baya a ba su dama su gudanar da harkokinsu matukar ba za su saba wa doka ba su ma kuma su yi taka tsantsan wajen gudanar da harkokinsu da zarar aka yi haka to shi kenan wutar rikici ta mutu ku tashi lafiya maryam da kabara sai kuma biliyamin ma'azi yan mama ya ce yau da gobe mafita kawai ita ce kowa ya tsaya bisa hukuncin allah da manzansa hakika wannan shine ginshikin da zai kawar da dukkanin wani son rai wanda ka iya sanya a shiga cikin haƙƙin wani mutum wanda hakan ka iya harzika shi har ta kai ga an samu saɓani masu iya magana dai na cewa son zuciya bacin zuciya allah maɗaukakin sarki ya kyauta ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu amin sai sale muhammad sale damari ya ce yau da gobe tunda ana neman hanyar zaman lafiya da kwanciyar hankali to bai kamata mutane suna sukan lamarinsu ba gwamnati kuma ta sako musu shugabansu tun da dama duk sa'insar da ake yi don a sako musu shugabansu ne kawai da fatan gwamnati za ta yi amfani da shawarar da za mu ba ta amin awal muhammad ya ce yau da gobe mafita guda ita ce 'yan shi'a su ɗauki kansu kamar kowane ɗan ƙasa su riƙa bin doka da oda sai a zauna lafiya a riƙa kauce mu tashin hankali Mansur Maude ya ce, tawa shawara ita ce su yi addininsu kawai banda zagin sahabbai, don shi ne babban abin da ake zargin su da shi, don mutanen gari na tare da Kirista, amma da yake ba sa zagi ba wanda ya taba su. Mahmud Salihu Kaura na Maude ya ce, yau da gobe mafita ita ce al'umma mu haɗa kawunan mu, mu daina musguna musgunawa junanmu saboda dalilai na bambancin aƙida, kasancewar Allah ya halicce mu a ƙasa ɗaya. Sai kuma sakon ƙarshe daga Husaina Yaqub shawara ta ni ita ce, gwamnati ta hau kan teburin sulhu da shugabannin 'yan shi'a ta kowace jiha jiha a fadin kasar ta kuma tsara dokar da take so su bi don wallahi 'yan shi'a na shiga haƙƙin jama'a sosai da sosai yayin tattakin da suke yi aƙalla kana kaduna za ka zariya maimakon minti 45 zuwa awa ɗaya to wallahi in dai ranar suna wannan tattaki to ka haƙura da zuwa zariyan ko kuma ka shafa awoyi kafin ka kai fi sabilillahi hakan bai dace ba sannan su ce don mai gwamnati za ta hana su gudanar da addinin su kuma makarantun da suke yada zango idan dare yayi suna kazanta wuri ai ba daidai ba ne don haka su zauna da gwamnati a yi sulhu mu yanzu zaman lafiya muke so a kasar mu musamman arewacin kasar ba tashin hankali ba wannan sako shine na karshe a shafin na facebook maryam kin san da yake mun dan samu tangarda da mm. shafin mu na twitter sai hakuri sai gobe za mu karanta yau ba mu samu ba ba To yanzu bari mu ci gaba da jin tattaunawar wakilinmu Hassan Maina Kaina a zauren matasa tare da mabiya ta farki daban-daban a musulunci. Inda yake tare da Adam Muhammad daga bangaren Izala sai kuma Awal Muhammad da aka fi sani da Izi daga bangaren Shi'a sai kuma Abdullahi Uba Ibrahim daga bangaren dariƙa. mu mun zama al'umma ne kusan duk cikanmu da muke yanzu muna kusan mu miliyan sha biyar ko abin da ya haura haka a ƙasar nan duk cikanmu banda ƴaƴanmu da muka haifa jikokin mu yanzu mu daga mai auren yar dariƙa sai mai auren yar izala don haka yanzu mu ƴaƴanmu ƴaƴan ƴan izala ne jikokin ƴan izala ne jikokin yan dariƙa ne don haka ai mu al'umma ne to <laughs> to ina zuwa yanzu ga dan izala a gefe na A malam Muhammad Awal kai dan izala ne wannan maganar shi dan shi haka ne <laughs> to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gaskiya maganar nashi ba haka bane dalili da yasa nace ba haka bane saboda mu aqida mu ta halu sunnati wal jama'a a kan fahimtar musulmin farko sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in har zuwa waɗanda suka bi su da kyautatawa haka aƙida ce da aka gina ta akan ilimi da hankali babu shakka aƙidar sunna ta sha bamban da aƙidar yan shi'a da haka abin da su yan shi'a suke yi idan suna buƙatar auren mu wato yar izala ahlus sunna sukan zo mana da wani irin fuska da cewa su ba sa yin shi'a ko kuma sun daina sun tuba da haka da zaran sun zo buƙatar su ya biya aka ba su suna komawa kuma sai su bude asalin fuskan su su yan shi'a ne cikakke to shi kenan dan shi'a malam malam a shi'a haka gaskiya ne wannan magana eh to shi magana da shi ne a kaida ta dani ba muna tattauna ne a nan gurin amma mu dauka cewa abin da muke dinnan za a review din sa gobe kiyama sannan kuma muna sauke haƙƙi ne na al'umma da kuma ilimi don haka a kaida ta addini alqur'ani shi cewa wala taqfu ma laysa lak bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula don haka wannan ba fira muke ba ba raha muke ba ni ina da mace sunanta ainihin Aisha kuma mahaifinta dan izala ne limamin juma'a ne kuma ban boye kaina a matsayin ni shi'a bane kuma ya bani kuma har yanzu yana a matsayin dan izala limamin ahlus sunna ina da 'ya'ya takwas jikokinsa wannan kenan don haka wannan mu al'umma ce don haka wannan ana so a gadan mana da rigimar da mu ba mu gaje ta ba saboda an riga an buɗe littafai ruwayoyi annabi ya ce Suna a kawal zantuka amma shi yasa aka shigo ta wannan a ce annabi ya ce manzo Allah ce amma in muka duba alqur'ani mai Allah take cewa afala ya tadabbaru alqur'an walau kana min ghairi indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira to tunda qur'ani Allah ya bashi wannan shidan amma hadisai fa ruwaya fa don haka sai aka yi amfani da wannan dama a zo a cinna wannan a cinna wannan a cinna wannan da haka ba kuma asalin mu to shikenan yanzu ina kuma kamalan malam Abdullah Uba Ibrahim kuwa dariƙa ya kuke kallon wannan cece ku ne salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdaril azim am alhamdulillah mu yan ɗarikar tijaniya ɗarikar tijaniya dariƙa ce ba ma sa ta a cikin ƙungiyanci saboda a ce wadda take mai ɗumbun tarihi ba a bace da zan ce maka an ƙirƙire ta shekara ɗari ba ko shekara ɗari kaza ba tun daga foundation ta shi sa farkon abin da na fara faɗa na ce tana koyar da zaman lafiya ne sannan tana dasa almajirinta akan zaman lafiya da wanda ma ba almajirinta ba tana nuna da zaman lafiya ne sannan kuma shi dai abin da ike tafiya tsakanin kungiyar shi'a da izala da ɗarika idan da za mu gane ga baki ɗaya a tsaya a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu gane cewa a'a to ai wannan abu ne ma wanda idan muka tsaya a ƙarƙashin wannan tutar duk da muke alfahari ta dai kwaya ɗaya ce kalmar ɗaya ce annabin mu ɗaya ne alkur'anin mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ce to idan muka yi haƙuri muka tsaya a alkur'ani ma akwai inda Allah yake nuni akan ku duba kamar ayar da Allah ke cewa lahum dinukum waliyadin ko to haka ne wannan um, malam easy ina dawo gare ka bangaren ku na yan shi'a akwai maganganu da ke yawo tsakanin mutanen gari cewar yan shi'a suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuna zagin sahabai to wannan abin mu da malamai muna shelanta daga yanda nake magana da kai in malami ya ansa malami ne a ƙasar nan idan kuma za a ɗauko haya daga ƙasar waje ne a ɗauko shi a sa rana da lokaci a tara al'ummar kasar nan a zo a yi program live program a talabishin a ganmu a ji mu a ganmu duk abin da ake tuhumar mu da shi a bujiro da shi za mu kara kanmu a nas a alkur'ani a kuma littafan ahal sunna wal jama'a mu a wajen mu zagi ba addini bane don hatta wanne ba Allah yake bauta ba koyarwar da ahlul baiti suka mana manzon Allah ya ga da wannan ilimin ya hana mu zagin su Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wala tusubbu alladhina yad'una min dunillahi fa subullaha Allah bi ghairi ilmin idan dutse mutum ya aje yake bauta ba kar ka zagi dutsen sa sai i zagi Allah ka na hakika ba ta yalbi a yunkurin kare kansa balantana su habban manzon Allah wanda suka ba da gudunma suka iya abin da suka yi amma in ka ce a'a wani abu ne ya faru a rayuwa ko a tarihi aka sajjala shi aka rubuta shi muka zo muka dauka muka karanta ana so a tantance aya da tsakuwa lura da manufofin ka kuma muradanka sai ka boye wannan ilimin ka je ka gina ka ce kun ga abin da suke nufi nan suna zagin wani to wannan kuma kai da Allah da halice ka fatan mu shine kiyama ta tsaya da sannu kuma za a hisabi kowa akan abin da ya mutu akai za kuma shi akai kuma za mu da yake lokacin ya zo karshe in zan rufe da bangaren dan izala malam adam muhammad ka ji abin da shi izi ya faɗa me za ka rufe akai to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah maganganun da shi abokin tattaunawa mu malam izi ya ambata maganganu ce da san ce yana tafiya ne a wani babi da su da suke da shi ko kuma wani abu da suke da shi wanda yake ginshiki ne na akidar shi a shine taqiyya ɓoye abin da yake zuciya bayyana da saɓanin haka babu shakka duk wanda ya lura da al'amuran shi'a da maganganun malamansu tun daga kashi kansa shugabansu na ƙasa da wakilansu da suke hawa eh, irin facebook da sauransu zai tabbatar da cewa sun ginu ne akan zagin sahabban manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi da kafuta mafi yawancinsu sannan bayan haka idan ka ji dan shi'a ya ce da kai ba sa zagin sahabbai to magana ce da ya faɗa kamar yadda na ce taƙiyya lokaci ya ƙure eh, tun daga dan shi'a nan ba za mu rufe shirin ba sai ya ce wani abu na minti da gurguje gurguje eh to a gurguje wannan magana ke kamar nake cewa misali cewa wannan magana da muke ba fira bane ba kuma drama bace da sannan ina fata inda muke mu hudun nan kiyama tsaya kuma sai mun ƙara tsayuwa kowa sai ya kara abin da ya faɗa wannan kenan so haka abin da muke ba cewa an na amfani da jahilcin mutane da haka maganan zagin wani da sunan sahabi ni ban san wannan ba amma in tattaunawa akan mas'ala ta ilimi ko abin da tarihi ya sajjala ne cewa abu kaza ya faru lokaci kaza bayan manzon Allah abu kaza ya faru in durasa din wannan a tantance ayat tsakuwa shine zagi a ma'anar wani to wannan kuma wani abu ne daban to shikenan a bangaren dariƙa hakika malam eh, abdalla uba ibrahim a ƙarshen ƙarshe da allah rufe wannan shirin salatu wassalamu ala sayyidina maulana wa bina muhammad rasulullahi al-fatih lima ukulik wal khatim lima sabaqa nasr al-haqi bil haqi wal hadi ila sirat al-qalam mustaqim wa ali haqq wa midar al-azim ya masu sauraro wannan program da ake tattaunawa a nan national mosque abuja allah ina da buƙatar muna da buƙata zan ce ba ni ba awa wannan tattaunawa ta mu kyakkyawan fahimta da kyakkyawan ji a yi amfani da abin da muka faɗa na alkur'ani da hadisin manzo Allah saboda dukkan abin da bawa zai faɗa to lallai ne ya kamata ya zama a yi amfani ne da abin da ya shafi alkur'ani da hadisin annaba a yi hukunci da shi duk hukuncin da za a yi dukkan abin da na fara faɗa daga farko har zuwa yanzu ni dai ina nuni akan cewa babu abin da ya zaman lafiya daɗi. To masu sauraro duka-duka a nan ya kamata mu datsa wannan shirin sai kuma lokaci na gaba idan hali ya kama za mu ƙara gayyatar abokan tattunawar mu domin mu ɗora daga inda muka tsaya a halin yanzu. Yanzu ko a madadin su abokan tattunawa wato Malam Abdallah Uba Ibrahim wanda yake bangaren ɗarika da kuma Malam Adam Muhammad wanda yake bangaren Ahlus sunna sai kuma malam muhammad awal izi wanda yake bangaren shi'a suna na hassan mai na kaina ke salama da ku daga nan babban masallacin juma'a na najeriya da ke tsakiyar birnin abuja wasalamu alaikum haƙuri shine cancanta da juriya ba kasawa ba to haka maryam kindeji tattaunawar hassan maina kaina ko da su malam awal izi da adam da mm. abdullahi ba mm. gaba ɗaya maganar da suke yi in muka ɗauke ta a dunkule mm. ni a yanda na fahimci abin da kila masu sauraro zaki ga suna magana ne akan jibintar juna tolerance haka haka yake eh. a kenan eh dan mu allan nan guda muke bauta haka kuma eh. in kace hmm? na rike nawo kai ka rike eh, naka wanda ya ja wannan in ɗaya ɗan ciza ɗaya sai ya ɗan hura sai a samu matsaya to bari mu bi masana mm. a magana addini to ga kuma shan tattaunawar malam sharif almahajir masanin fikihu wanda ya yi digirin sa na biyu da na uku a fannin ilimin sanin hukunce-hukuncen musulunci to yanzu idan muka kalli addinin mu da yadda muke mu'amalanta shi mm. ina yake addinin mu halin mu ina addinin mu yake ta yaya mutane za su shiga addinin mu a yanzu haka ba tare da mun kwa'itar da su addinin mu ta hanyar adalci da gaskiya ba to hmm. saboda haka ba gaskiya bane ba daidai bane kuma ina son ku dinga amfani da wannan dama wajen isar da wannan sako cewa ba daidai bane jahilci ne a cikin al'ummar mu kuma dole mu fito mu gaya wa duniya gaskiya cewa ya kamata mu yake shi idan wani yana ganin cewa yana da bambancin aƙida ko bambancin addini da wani ya zama cewa wancan yayi wani abu da ya saba ma nashi aƙidar ko tashi aƙidar ko nashi addinin maimakon a ce ya faɗo masa ya kamata ya yi abin ta yi shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan zaka kira zuwa ga hanyar mahaliccinka bil hikma da hikma wal mau'izati al hasana da kuma nasiha ta gari sannan za ka yi jayayya da su ta hanya wanda ta fi inganci wannan shine cikin sauki abin da zan iya taimaka hanyar da za a yi a zauna da wanda aka saba da shi a fahimtar da shi a nuna masa daidai in yaki la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al haka Allah ya ce babu dole ka bar shi dama ranar kiyama ita ce ranar da za a zo a yi hukunci tsakanin mara gaskiya da mai gaskiya in ba mai mara gaskiya a duniya to hukunci mai za a yi lahira saboda haka dole mu bar wannan ya zama to yana da matsayi a fahimtar mu a hmm. rayuwar mu da tunanin mu eh to yanzu gaba ɗaya a maganar eh, mutanen gari da maganar yan shi'a da hmm. maganar gwamnati me za ka ce a dunkule farko gwamnati ta tafka mummunan kuskure da ta yi tunanin za ta haramta aƙida da ya kamata ta haramta ayyuka ne in particular mun mm. haramta taro kaza da taro kaza kaga idan mutum yayi ya san yayi abin da aka harza amma ka haramta aqida hmm. ita aƙida mutum yana ganin zai shiga aljanna ta dalilin ta hmm. sai ka haramta masa ka isa ka haramta masa shiga aljanna yana ganin fa don wannan abin ya zo duniya a hmm. tunanin sa abin da gwamnati ya kamata shi ne ta nemo malamai waɗanda suke da fahimta ta wannan bangaren da wannan bangaren ta saka su wakilanta su koyar da mutane yadda za su iya fahimtar juna sannan abu na biyu sauran mutane da suka yi wannan laifin ya kamata a ilmantar da su wa'innan mutanen da suka ɗauki mataki su a mm. hukunta su sannan kuma duk wani wanda ya nuna jin daɗinsa ga wannan shi ma ya kamata a ja hankalinsa a nuna masa cewa ran ɗan adam ba a farin ciki saboda hakan ya faru mm. domin idan ba a haka ba har yanzu za a bar baya da kura to muna godiya sosai a malam sharif almuhajir mun gode kwarai da gaske da ka samu damar magana ka tofa albarkacin bakinka a cikin wannan shiri na yau da gobe na gode malam usman to kin da muka yi da shi Maryam da masu mm, sauraro shi almuhajir to mm. bayan nan kuma akwai Aliyu Abdullahi wanda lauya ne masanin kundin tsarin mulkin Najeriya mm. ya karkara bayanin sa wanda ya faru a makon da ya gabata din inda ya bar magana cewa wannan fa yanci da ake ta magana akai ba wai yanci ne kacokan ba domin kuwa akwai inda yake kaiwa a taka maka birki matakar hukuma ta ga hakan ya dace bari ku ji tattaunawar da aka yi da shi da Maryam idan har moriyar wannan yankin naka zai ta da zaune tsaye a ƙasa zai jawo rashin tsaro a ƙasa rashin zaman lafiya ko wato rashin lafiya a ta fannin kiwon lafiya zai takura wa mafi yawancin 'yan ƙasan to aka ce za a iya yanke maka wannan yanki gwamnati za ta iya shigowa ta tauye maka wannan yanci ba tare da ta yi laifi ba mm. an ba ta bacin wannan yanci a sashi takwas da sauran sashi sashin da suka yi magana kan yancin ɗan adam a cikin kundi tsarin mulkin kasar. Me doka ta dana da? Daga bangaren gwamnati suke magana ko daga bangaren wanda yake. Daga bangaren gwamnati uh, me doka ta dana da? Duk wato yancin da aka zayyano su a wannan bangare na kundin tsarin mulkin kasar da ya taba yancin wato dan adam idan mutum ya ga cewa ana kokarin tozarta shi ko tauye ne waɗannan haƙoƙi nashi da aka zayyana a wannan bangare na tsarin mulki to zai iya rugawa ya tafi kotu wato musamman domin ya kawo wani tsara da ake kira enforcement of fundamental human rights da hausa mm. wato a tabbatar mini da yanci na dan adam da ke kunshi a cikin kundin tsarin mulkin kasar nan to kotu za ta duba ta ga shin an tauye ne waɗannan haƙoƙin kuma mafi akasarin lokaci za ta samu yawanci gwamnati ne ko ta jiha ko ta ƙasa suke wannan yunkurin tauye wannan haƙoƙi na dan adam a kuma kamar yadda na fara baya mm. za ka samu wato defense ɗinsu abin da suke dalili da suke yin haka sai su ce maka ai gaba ɗaya 'yancin ma ba tabbatacciya ba ne mutum in har sai a zartar ma da yancin zai takura wa zaman lafiya a kasan saboda haka za a iya takura ko a kwace wannan yancin naka to amma duk wanda aka yi mishi to yana da kyau ya tafi kotu mm. kotun da ya kamata ya kawo a kara da ake kira enforcement of fundamental human rights mm. to Dan iya shi ne dai yau zai rufe mana shirin da nasiha ga ɗaukacin matasa maza da mata. sun su dan iya yau mutane ne dan kam akan wani dandamali da zuwa na sai na iske ɗan iya na ta jawabin jawo hankali mutane sun yi shiru saboda bayanin ya fasha bamban da irin waɗanda aka saba yi a dandali bayan ya gama ne na ce dan uwa mai yayi zafi na ga ka jike sharkab da gumi goshin ka na ta ƙyalli. ya ce na ikara ka san sanin asali ne fa ya sa kare cin alli kuma duk wani ginin kirki na da buƙatar nagartaccen tu kalubali shi yasa nake ganin idan har muna son gujewa dukkanin batun da ka iya jefa mu cikin wani mummunan hali to ya zama wajibi mu mabiya mu nuna wa gwamnatin mu kyakkyawan hali ita kuma gwamnati ta rinka hukunci irin na shugaba adali alabashi kasar ta samu ci gaba domin ko an fara komai da nagartaccen asali na ce to dan iya idan dai har na fahimci bayanin ka so kake ka ce su shugabannin mu su farka don kada su bari a sake jefa kasar nan cikin halaka kamar dai yadda muka ga rikicin boko haram ya sa 'yan ƙasa sun dinga kuka su ko mabiya addinin da ake neman ganin an ƙara rigima da su su yi wa allah su dubi dan uwansu talaka saboda ko fitina ce fa ta tashi akan talakan take sauka kenan idan ma aka yi sakacin sake barin wata baraka mabiyan da talakawa ne kawai za a yi tararika don haka dai lokaci ne da za mu ce kowa ya tabbatar da ya mai da wuka su kuma mabiya addini a wannan ƙasa su tabbatar da sun yi ƙoƙarin ganin sun daina tanki in tanka dan iya ce to lalle kam dan uwana ka gane abin da nake nufi cewa kada komai ya tashi gwamnati ta ce za ta yi amfani da ƙarfi ko kuma ta samu jinsin wasu mutane ta ce za ta yi ta cin zarafi a maimakon haka idan an kama wasu masu laifi yana da kyau a tabbatar da an bi kwakwafi kafin a yanke hukunci don hakan dai shine ya fi su kuwa mabiya addini a wannan ƙasa su rinka tabbatar da komai za su sun yi shi da kyakkyawan nufi hakanan idan an wayi gari kan mabiyansu ya ɗau zafi to su duba da kyau idan akwai wata damuwa ne su kai wa hukumomin ƙasa ƙorafi domin kuwa ɗaukar doka a hannu kan sa mutum ya ƙare rayuwarsa a gidan wakafi na ce to ɗan iya Allah ya sa kowane ɓangare dai ya gane cewa zaman lafiya kam lalle abin nema girma ne domin kuwa duk ƙasar da ta ci gaba za ka ga lafiya lau take zaune wannan batu kuma a fili yake musamman idan muka yi dubi ga manyan birane saboda haka idan muna son gujewa fitintunu ko fitinar da ka iya kawo kone-kone to wajibi idan mahukunta sun zo da dokoki mu buɗe kunne idan muna da wata matsala tsakanin mu mu mabiya kuma mu yi ƙoƙarin mu bizne ita kuma gwamnati wajibi ta rinka ƙoƙarin kare haƙƙin mutane wannan ne zai sa mu 'yan ƙasa mu gane dukkan mu 'yan uwan juna ne har ma ta kai ga ƙasar mu ta ci gaban da wasu za su rinka tambayar wai me sirrin ne To Allah ya sa mu dace dan iya mm. kenan da tasa nasihar game da wannan batu na daukar nauyin juna ko kuma jibintar juna akan al'amura daban-daban da suka shafi addini mm. zaman tare da makamantansu. Mm, to Usman bari in duba Facebook live din mu dan karanta a gurguje. Mm-hmm. Akwai Zuwaira mu Abdullahi ta ce yin addini da ya kamata shine ba yin yadda aka ga dama ba a ji tsoron Allah. To haka yake Allah ya sa mu dace da haka kuma shirin ya kammala sai Allah ya kai mu gobe za mu sake juyawa da wani sabon shirin a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Sai kuma Daniel Brown wanda shi ne ya jagoranci shirin da injiniyan mu Neo Aidin Otko sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin Jarmai da ya hada mu da kuta shafin mu na Facebook da muke fatan Allah ya hada mu gobe cikin shirin. Ba ruwanta a yau da malalaci.